sai kai ma ka san wannan sharri ne kawai na mutanen da suke suka san cewa na kai karansu wajen hukumar efcc da dss na shigar da kara na shigar da kara kan shi kakakin majalisa mm. da wasu kuma shugabannin majalisa karramawa ne da aka yi min na namban girma da aka bani a nan london wani jarida ne suka bani namban girma kuma na zo nan na karba maganar da na yi shi ne har yanzu hukuma bata kira su ba a yi bincike akan wannan barazanar da suke muku kuma da a kama su a san matakin da za a ɗauka a kansu ba a yi wani abu ba shi yasa na ce ni ba zan iya koma Najeriya ba sai an mm. ɗau mataki a kansu. Mm, na kide na rubuta na tura hukumar tsaro kuma na lauyoyi na sun rubuta cewa ana barazana za a kashe ni. To mm. kaga ina mutum zai zauna ya ci gaba da wannan yakin eh, da cin hanci da rashawa mutanen da suka samu dama suka yi abin da suke so misali in aka ce ana gayyatar ka ka zo tunda ana sa ran kila wata a ce ku taho ko a zo a zauna a saurara ka shirya zuwa eh to ayi magana da nayi kenan amma maganar da nayi wajen eh, karban award nayi magana cewa zan koma Najeriya in ana neman in kara bayani a kan petition da na ba eh, su EFCC da kuma DSS zan koma Najeriya. Mm. Mun kuma an ɗauko koma wani zargi a kaina. Sai yake da har yanzu babu wani zargi babu wani ɗan majalisa da ya fito ya ce ga laifin da na yi. Mm. Amma in a yanzu sun fito sun ce ga wani laifin da ne zan koma Najeriya ansa ba da wani matsala da wannan mm. amma magana da nake yi a daina mun barazana kuma a daina iyali na barazana cewa za a kashe su amma an ban haka ba da wani matsala abin da nake yi a Najeriya na yaki da cin hanci da rashawa a majalisar wakilai na ci gaba da yin wannan a nan London mun yi iya kokarin mu a Najeriya yanzu muna nan muna yi a London shugaban kasashe da yawa na turai in Allah da zamu samu dama zamu gana da su akan uh, wannan abu akwai lakcoci da aka jera mun ba ɗaya ba biyu ba biyu ba uku ba da zan ba da a kan eh, harkar eh, cin hanci da rashawa a majalisar wakilai da sauransu to waɗannan abubuwan muna nan muna yi kuma muna magana da 'yan najeriya da suke zama a nan ture amurka man allah da zan shiga amerika mu ci gaba da wannan kamfen din don a tabbatar da cewa gwamnati ta yi bincike akan wannan zargin ya kamata a ce an kai su kurkuku. Bayan na tattauna da Abdulmuni Jibrin na iya kokari na in ga ko zan samu ɗaya daga cikin 'yan tawagar waɗanda shi Abdulmuni Jibrin yake zargi amma hakan ya faskara da sannu zan ci gaba da laluba har sai ran da na same su. In